wannan aya da malam ya karanta tana magana ne a kayan mazan da suka mutu suka bar matansu to matan in mijin da yake aure da wannan matan gidansa ne to ba a fitar da wannan matan sai sun gama ta kaba. ko da gidan aro aka bashi ba a fitar da waɗannan matan sai sun gama ta kaba ko gidan na haya ne sai in mai gidan ya ce ni tun da wane ya mutu ba zan ƙara karɓar kuɗin haya a kan waɗannan ɗakuna ba a tashi a barban ɗakuna na waɗannan matan sai su tattara ya nasu ya nasu su fice amma in ba haka ba to duk inda mata take zanne da mijinta sai wannan miji ya mutu to za ta zanna a inda take har ta gama wata hudu da kwana goma ita ake ce mata iddar mutuwa iddar saki ita ce ake jini uku ko kuma wata uku wa take yin jini uku wadda take yin jinin haira duk wata wace ce take yin wata uku wacce an sake ta amma ta tsufa ta daina jinin haira to ita sai ta yi wata uku ta cika idda wace ce daga nan bayan ita sai yarinya wacce aka aurar da ita ba ta fara jinin haira ba kuma ana saduwa da ita kuma mijinta ya ce ya sake ta to ita ma iddatta za ta yi wata uku sannan matar da take da ciki ita kuma ba ta cika idda sai ta yi wata sai ta aife abin da yake cikinta ko da wannan cikin ɗan wata ɗaya ne aka sake ta ko da cikin na wata ɗaya ne aka sake ta to ba za ta cika idda ba sai ranar da ta aife wannan ɗa kuma wannan ɗan ko da a ce zai tsaya a iya ƙa'idar ciki wata tara da kwana goma ko da a ce zai wuce haka ya kai shekara a cikinta ba ta aife shi ba ko ya kai shekara biyu a cikinta kamun ta aife shi ko ya kai shekara uku a cikinta kamun ta aife shi ko ya kai shekara huɗu a cikinta kamun ta aife shi ba za dai ta cika idda ba sai ranar da ta aife shi saboda haka a nan kuma sai Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa'anda suka mutu daga cikinku wato wa yazaruna azwajan suna barin matansu na aure Allah maɗaukaci ya ce na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara matan za su zanna a gidajensu wata hudu da kwana goma matan da mazan su ɗin nan suka mutu za su zanna a gidan mazajen nasu wata hudu da kwana goma wato ya ce ah, fa'iza balagan ajalahunna in suka kai ajalinsu shine cikar wata hudu da kwana goma Allah maɗaukaki ya ce fala alaikum babu laifi a gare ku ayyuhal auliya ya ku wayanda kuke lura da matan wanda ya mutu, babu laifi a kanku, fi ma fa'alna fi amtusihinna cikin abin da wa’yannan mata suka aikata danganin damarsu. Matan nan, da ta wata hudu da kwana goma, sai ta ce, To, ni gaskiya ba zan iya zama sai na samu miji ne aure a nan gidan ba, zan koma gidan iyayena. ko zan koma gidan yayana, ko zan koma gidan kawuna, ko zan koma gidan baffana, na yi aure a can, na dai dokar Allah wadda ya ce a zanna a yi ta kaba, na zanna na yi ta kaba. To, in sun ce za su fita, ku ’yan uwan mamaci, babu wani laifi a kan, babu zunubi a kan, ku ba abin tuhuma ba ne ira na tashin alkiyama, kun bi abin da Allah ya ce ku bi, kun aikata abin da Allah ya ce ku aikata kuna da ladan abin da aka umarce ku da aikatawa kuma kuka aikata shi don haka Allah ya ce fala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma Allah fi anfusihin da bil cikin abin da matan nan suka aikata da kansu na kyautatawa abin da ake nufi da ma'ruf malam ya ce shar'an abin da shari'a ta yadda da shi shari'a ta ce ga yadda mai kaba za ta yi kar ta yi kunshi kar sa jan baki kar sa hoda kar sa abin nan man shafuwa mai kanshi kar shafa turare kar ta kunshi kar abin nan du sa warwaro kar sa abin nan zobe duk wani abin da ake lissafa shi kayan ado ne to mata mai takaba ba a buƙatar ta wannan abin har sai ta ƙare waɗannan wata hudu da kwana goma Allah maɗaukaki ya ce wallahu bima ta'maluna khabir haka ne ko Allah fa mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa lokacin da ƴan uwanku suka rasu sai kuka ce da matan to ku tashi ku tafi gidajenku Allah sai ya tambaye ku waye ce ku tashe su an ce ta inda za a tabbatar tashin mata daga gidan mijinta in ya mutu gidan haya ne gidan sai ya ce tun da wannan mutum ya mutu ba zai ƙara karɓar kuɗin hayar waɗannan ɗakuna ba a tashi a bar matsakinsa to wannan ku ƴan uwan mamaci ba ku da laifi mai gida shi ya tashi matan gida ba ku ne kuka tashe su ba ba ku ne kuka ce ba za ku iya riƙe su ba ba ku ne kuka ce ba za ku iya taimaka musu ba to babu laifi a wurin babu laifi a kanku a wurin Allah in an tsaya a gaban Allah ranar sakamakon aiki ba za ku samu aikin ku ya ɓaci ba Allah ka samu dace shine sai Allah ya ce wala junaha alaikum wannan aya kuma tana bayani ne akan matar da ta da mijinta ya mutu to kai da kake santa karka ce mata wance ashe wane ya rasu eh ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa in kin cika ta takaba zan zo kana faɗa haka kuma ko da ma ba mutuwaye ba ya sake ta ne to baya halatta ka ce wance ashe auren ku ya rabu da wane eh wallahi auren ya rabu to in kin cika ta idda nana kar ku yarda ku faɗi wannan don haka Allah madaukaki yace wala junaha alaikum fi ma arradtum bihi min khibatin nisa'i babu laifi a gare ku cikin abin da kuka yi jirwaye da kaman wanka da shi wajen magana da mata almutawaffa an hunna azwajuhunna fil iddati wato matan da mazansu suka mutu kuka samu suna zaman idda to kar ku ce za ku zo kuna jiran su cika idda don ku aure su kar ku faɗi wannan ka ƙaunar insan abin masala kamar mutum a misali ya ce innaki la jamilatu to magana mai kyau ɗin da musulunci ya yarda kenan tana alhaji almaka gaurin ba kawo alhaji kawo kawo littafin aha ba a suratul baqara dai mana aya ta 200 da wani abu aka ce karbo da karbo na malam abdurrahman ai ba a so ana magana ana karatu in ana karatu ana magana koya take sai an cita to kar mutum ya ce wance in kin cika ta kaba ina nan kar mutum ya ce wance in kin cika idda ina nan amma abin da mutum zai ce zai ce wani wance aike kyakkyawa ce ka san mata suna so a zuga su da kyau waye zai au in dai aure zai yi ya samu kamar ki bai aura ba sai dai in dama ba auren zai yi ba ai ko kuma wa inni kila laragibun ni ina kwaɗayin in auri irin ki? ni ina sha'awar in auri irin ki? to irin wannan dan ka faɗa mace tana ta kaba baka saba wa Allah ba ko dan ka faɗa tana zaman idda baka saba wa Allah ba anan malamai suka ce za ka iya yi wa ƙaninta kyauta ko kanwarta in suna tare da abin da bai wuce naira ɗari ba ko naira hamsin amma tana tafa da kaninta tana zaman idda ko tana ta kaba sai ka bashi dubu ɗaya ai kaga ka ɗan fara nuna ka shiga zawarci a lokacin amma kana yi kyautar da ta wuce ka'ida ɗari dai zuwa ɗari da hamsin ko ɗari biyu ne ma za a ba kuɗi ne mai yawa ba amma ka ɗauki ɗari dubu uku ka bata to lalle za ta san ka shiga ne ma tun tana hidda to Allah ya ce kar a yi haka kai abin wato wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma arrattun bihi cikin abin da kuka jirwaye da kaman wanka da shi min kidibatin nisa'i na daga magana da mata au akanantum fi anfusikum ko kuka kinaya akan ku kamar ka inni fi ki ni ina kwaɗayin da auri irin ki wa man yajidu misliki wa zai samu misalin ki ya kyaura ko kuma kai mata addu'a Allah ya kawo miki mutumin kwarai wanda za ku yi zaman lafiya in ya aure ki duk wannan alama ce ta kana santa in an karantar da ita a makaranta za ta gane kana santa in dai ka faɗi waɗannan maganganu a kanta. Shi ne au aka nan an fi ku. ko kuka yi kinaya a kawunanku alimallahu Allah fa ya sani annakum hunna za ku iya ambata musu irin waɗannan maganganu walakin la hunna sirra amma kar ku alkawari da su aboyi karka ce wance to ni dai in kin cika ta kaba ina na karfa wani ya zo kuma ki ce an riga ni ai karfa karfa ki ce wani ya zo ya riga ni ni na gaya miki tun da wuri ko kuma tun tana cikin idda ba ta gama jini ukunta ba ka gaya mata wannan magana ka ce to ni ba ina jiran ki ai ni dama ina so in aure ki kar mutum ya yarda ya faɗi wannan amma kinaya a kanka shine ni ina faɗin sha'awar irin auren ki Allah ya kawo miki mutumin kirki dai wanda za ku yi zaman lafiya in kin tashi yin aure sai ka tsaya daga iyanan ya isa illa an ta ƙulu ƙaunar ma'arufa sai dai kuma da magana kawai magana mai kyau ita ce irin wannan Allah ya kawo miki mutumin kwarai wanda zai aure ki Allah ya tsare ki daga sharrin rayuwa Allah ya Allah ya yafe miki kurakuranki na baya Allah ya ci yadda ke nasara a auren gaba Allah ya ƙara miki kwanciyar hankali da nutsuwa a auren gaba to waɗannan abubuwan sun isa <laughs> eh za ta ce ustaz lalle da gaske yake wa alamun ku sani anna allaha ya alamu ma fi anfusikum Allah fa ya san abin da yake zuciyarku Wato fazar ruhu ku ji tsoron Allah wato an yu'aqibukum saboda karye muku uquba idza abin azamtum in kuka yi niyyar kulla aure a lokacin da idda bata cika ba wa alamun ku sani annallaha gafurun Allah mai gafara ne liman yahzuruhu game da abin da Allah yake muku tsawa a kansa din halimun Allah mai juriya ne ta'khirul uqubati anil mustahiqiha game da jinkirin saukar azaba akan wanda ya dace azabar ta sauka a kansa sai Allah ya hakuri azabar ba ta sauka ba saboda hakuri na Allah ba dan hakuri na ubangiji ba wani irin laifin da wani zai aikata bayan masifar ta same sai ta samu makotansa ba to amma sai Allah ya jinkirin azaba saboda haka dai Allah madaukaki yake faɗan irin waɗannan dokoki a cikin wannan ayoyi sai ayar gaba Allah ya ce Man a wannan aya Allah ya ce wala junaha alaikum ba laifi a ku ya ku mazaje in nisa a in kuka saki mata kana aure da mata sai ka sake ta babu laifi a gare ku malam masuhunna. amma da kuka aure sun ba ku taba saduwa da su ba budurwa ce ka aure ta baka sadu da ita ba ko ba zawara ce ka aure ta ba ka sadu da ita ba sai wani abin kyama ya zo zuciyarka dangane da aurenta ko a sababin auren ko kuma a ita kanta ko aka gaya ma iyayenta ba mutanen kirki ba ne ko kuma makamancin wannan ko kuma aka da ya tsoratar da kai da wani abin da ya kai a tsorata da shi a ce an fasa aure to sai Allah ya ce in dai har kuka saki nan mata au tafardu hunna faridatan kuma kun riga kun faralta musu sadaki kun ce kaza za ku ba su wannan yana nuna mana ya halatta ai auren tafawiri auren tafawiri shine a ambaci sadaki amma ba a bayar ba har yanzu kuma auren tafawiri ne a zo a daura auren ba a ambaci sadaki ba me yasa ba ambaci sadaki ba saboda darajar wanda za a daura wa auren ana ganin ya fi ƙarfin yin fargaba a kan sadaki in aka ce an yanke masa sadakin dubu hamsin zai ga an walakantar da shi yanzu kamar ni a ce na auri mata amma sadakinta dubu hamsin sai a ga ya kawo dubu ɗari biyu sadaki to irin wannan ya halatta a ɗaura auren ba a ambaci sadakin ba to ana cikin irin wannan kuma mata ta go gidansa sai kuma ya sake ta ga ya mata sadaki bai bayar ba gashi kuma ya sake ta kuma gashi bai sadu da ita ba balle a ce ta ci sadaki to shine Allah madaukaki yace aw tafriduna hunna faridatan ko kuma a ce kun faranta musu sadaki wa mati'uhunna to ku jiyar da su daɗi alal musi'i akan mai wadata wajibi ne ya ciyar da wannan matar ke ciyar da wannan matar dadi dama an yi aure bai ba da sadaki ba kuma ya sake ta bai sadu da ita ba to me ya kamata wannan mutum ya yi da yake shi namiji ne kuma an san namiji yana saba da mace sai ya ce sadakin nan da na ambata a bata shi gaba daya na sake ta amma sadakin da na ambata na bar mata shi gashi nan akai mata dan dama ba a kai mata ba to yanzu gashi kai mata ya kawo mata sanakin ta dubu ɗari biyu ran kuma ba ta da takaba ai ba ta da idda a washe gari ma in akwai wanda yake son ta sai a daura musu aure ba idda dan an daura maka aure da mata baka sadu da ita ba idda ta inda take ake zargo ta ta shigo an daura ma aure da ita sai ka mutu baka sadu da ita ba dole tana cikin masu takawa anan kuma malama suka ce almautu dukuli, mutuwa kamar miji ya sadu da mata ne dole sai ta yi takaba amma in bai sadu da ita ba ya ce ya sake ta to babu takaba a kanta ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahatul mu'minati summa dallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha wa mattiquhunna wasarrifuhun da sarahan kaga a can ma sai da aka faɗi ambatawar ajiyar da su kuna da imani suna da imani kun aure su kuma ba ku sadu da su ba sai kuka ce kun sake su fa malakum alaihin min iddatin ta ta taduna to ba ku da wata iddar da za su yi mu ta cika idda daga lokacin da ka sake ta ba ta da idda dama ta cika idda ka aure ta kuma yanzu ka sake ta baka sadu da ita ba ba ta da idda a kanta washe gari ma tana iya sake daura aure saboda haka ne anan Allah ya ce wa mati'uhunna alal musi qadaru jiyar da wa'annan mata daɗi akan mai wadata gwargwadon wadatarsa wa alal muqtir qadaruhu akan talaka wanda bai da wadatar shi ma akwai jiyar da su daɗi gwargwadon rashin samunsa mata'an bil rufi. wannan jiyar da daɗi ne da kyautatawa a shari'ar Allah a haƙan alal muhsinin kuma haƙƙi ne akan masu kyautatawa kuma Allah mai yace wa masu kyautatawa wallahu yuhibbul muhsini Allah yana son masu kyautatawa kenan wanda ya saki matarsa bai sadu da ita ba sai ya ce ya bar mata sadakin shikenan in ma ya ce bai mar mata ba dai to ta ci rabin sadaki daga kullu aure in dubu ɗari ka ce sadaki to ta ci dubu hamsin in ka sadu da ita kuwa to ta ci dubu ɗari gaba ɗaya kuma ko iyayen kan sha ne kawai ya shiga daga nan ba ta sake yarda ba har rikici ya kai rikici ta ce kai ni na sauta ba shi kenan dubu ɗarinka ta ci kamar yadda a watan ramadana ɗin nan duk wanda ya sa yankan shansa a farjin matarsa iya kan sha ya sa ana azumi da rana a watan ramadana aikin azuminsa ya ɓaci azuminta ya ɓaci kamar yadda in sun yi harami da aikin hajji kamun su gama rukunan aikin hajji guda hudun nan ya sa yankan shansa a cikin farjinta aikin hajjinta ya ɓaci aikin hajjinsa ya ɓaci amma za su ƙarasa ta a haka tana ɓaci baɗi kuma in sun dawo ba niyyar sabuwar aikin hajji za su yi ba niyyar gyaran aikin hajjin su ta bara za su yi su ɗora su ci gaba da gyarawa in suka ce sun yi niyyar sabuwa ba ta yi ba haƙƙan alal muhsini haƙƙi ne akan masu kyautatawa in an saki mata a kyautata musu ya bayin Allah kar ai uwa ki uba yi ashar ai zage zage a ɗebo kaya a watsar abinda alqur'anin nan yake gaya mana shine rayuwa abinda alqur'anin nan yake gaya mana shine musulunci abinda alqur'anin nan yake gaya mana shine sunnar manzon Allah in an saba wa wannan za a yi ladama tun daga duniya balle kuma in an je lahira sai Allah maɗaukaki ya ce Allah ya ce wa in ɗallakatumuhunna in kuka saki mata fa min ƙabali an hunna kamun ku shafe su mana in kamun ku sadu da su baka sadu da ita ba sai ka ce ka sake ta wa qad faradtum lahunna faridatan kuma kun riga kun faranta musu sadaki an ɗaga sadaki an nuna a wurin ɗaura aure za mu shaida auren wane da wance akan sadaki naira dubu kaza alwalin ta yarda ya ba da aurenta a wannan kimar sadaki kuma tun kamu miji ya sadu da mata kuma sai ya ce ya sake ta to duk da haka su ma faratu sun ci rabin abin da kuka faranta musu in dubu hamsin kace ka bata sadaki sai kuma ka sake ta baka sadu da ita ba to sai a bata dubu ashirin da biyar a dawo maka da dubu ashirin da biyar in dubu ɗari ka bata sai a dawo maka da dubu hamsin a baka dubu hamsin Allah ya ce illa an yi afuna sai dai in matan suka ce a'a mu mun yafe tunda ba zai zanna da ni ba sadakinsa ma ba na so a bar masa sadakinsa shine illa an yi afuna ko sai in matan sun yi afuwa ba zawara kenan dan ba budurwa ba ta isa ta haka ba amma ba zawara za ta iya cewa tunda ba zai zanna da ni ba to ba na son sadakinsa a mayar masa gaba daya rabin ma ba na so to sai a mayar ma sadakin ka gaba ɗaya kaga matar ita ta yi yafiya aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikahi ko kuma wanda shi yake da hannu akan ɗaura auren shi yace ya yafi yace tunda ba zai zanna da ƴata ba to a mayar masa sadakin sa gaba ɗaya rabin ma ba masu budurwa kenan budurwa sai babanta da yake da ikon yafewa Ba wa ku tana da ikon yafewa da kanta shine illa an yi afuna sai dai in sun yi yafiya da kansu su matan aw ya afu allazi biyadihi uqdatun nikahi ko kuma wanda hannunsa yake kan daura auren shi ne yace ya yafi a matsayin yarsa budurwa ce wa anta afu aqrabu littaqwa kuma za ku ce kun yafe musu sadakin gaba daya shi ya fi kusaci da a gane ku masu tsoron Allah kun fi wa Allah da'a in kun yi haka kada ce haka kamun rabu ba zan cika rabin kai wata ba ai ko ka kusa da Allah in kace ka yafe gaba daya wala tan al fadala bainakum kar ku manta fifikon da yake tsakaninku da mata Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i maza fa sune tsayayyu akan mata Allah ya girmama maza akan mata Allah ya ɗaukaka maza akan mata to saboda haka wala tan al fadala bainakum kar ku yadda ku manta fallalar da Allah ya sanya a tsakaninku da mata wa ubu a huwa aqrabu littaqwa wa lan tansawul fadala ku ce kun yafe shi yafi kusaci da tsoron Allah kar ku manta fifikon da yake tsakaninku ma Allah amalu na basir Allah kuma mai bada labari ne kuma mai gani ne game da abin da kuke aikatawa fa kun bihi Allah zai muku sakamako da abin da kuke aikatawa Allah ya taimake mu da aikata alkhairi dan mu ga kyakkyawan sakamako a wajen Allah sai Allah ya ce nan ana maganar aure na auren waɗanda mazansu suka mutu suka su har aka zo auren waɗanda mazan ba su mutu ba amma sun sake su kuma ba su shafe su ba da wanda in an mu shafe su ma yaya za a yi sai aka yi itirazi aka kawo maganar sallah don saboda girmanta dama Allah ya ambace ta wurare da yawa a cikin alkur'ani aka kira masu imani ba sai lalle a watan ramadana ba ba sai lalle a watan shawwal ba duk kowane wata na shekaru na shekara gaba ɗaya aka sanya mana doka mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu masu wadatar mu, da talakawanmu da mu da kowa da kowa aka ce hafizu wannan wawul wawul jama'a ne duk jama'ar duniya sun shiga cikin wannan wawul ku kiyaye hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli ya ku jama'ar musulmi wa salatul wusqa da sallar tsakiya to anan sai malamai suka ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wasu suka ce a'a sallar asuba ce dan ita ce sallar tsakanin dare da ili. kaga ce to al'asar din ma ita ce sallar tsakanin dare da ili. wallahu a'lam bizzat wa salatul wusqa da sallar tsakiya Allah ya ce wa qumu lillahi ku tsaya tsaya saboda Allah a lokacin da kuke kabbarar harama ku tsaya saboda Allah a lokacin da kuke niyya ku tsaya a saboda Allah saboda lokacin da kuke karatun Fatiha ku tsaya don girman Allah don girmama Allah a lokacin da kuke karanta sura ku tsaya don girmama Allah a lokacin da kuke ruku'u ku tsaya don girmama Allah a lokacin da kuke sujjada ku rika tunanin Allah a lokacin da kuka dago daga sujjada har ku kare sallah wa qumu lillahi qanitin Ku tsaya saboda Allah kuna masu ɗa'a, ki salati a cikin wannan sallah din kila mudma'innina ku zama masu nutsuwa kar kana sallah ba ka nutsuwa kar kana sallah kana tunanin duniya kar kana sallah kana tunanin gona ko shago ya zamo ba abin da kake tunani a cikin sallar ka sai girman Allah Allah maɗaukaci ya ce ƙanici na kuma kuna masu ɗa'a wa ƙumu lillahi ku tsaya saboda Allah qaniti ne kuna masu da'a duk inda ka ji qunut a cikin alqur'ani ana nufin da'a ne wal qanitina sai aka ce da mata masu da'a wal qanitina wal qanitati wal qanitina da maza masu da'a wal qanitati da mata masu da'a al qunut amman huwa qanitun ana al-layli shi ma qunut tsawon tsayuwar sallah da jin tsoron Allah shine qunut to saboda haka anan ma wa qumu lillahi ku tsaya saboda Allah kanace na kuna masu da'a na'am an ce a tsaye da sallah a samu nutsuwa a cikinta a ina za a yi irin wannan sallah a lokacin da ake yin ta a gida a lokacin da ake yin ta babu hargowa a lokacin da ake yin ta babu ko haram a lokacin da ake yin ta ba a yaƙi a lokacin da ake yin ta ba a wani hargowa wanda za ta tada hankali an samu nutsuwa to a zamo an tsaye da sallah an sa limami amma in ta ɓaci fa ba maganar sa limami ba maganar fuskantar alƙibla ba maganar nutsuwa ko kana gudu za ka yi sallah ko kana tafi a hankali za ka yi sallah ko kana sukuwa da doki za ka yi sallah ko da jinin kafiri a takobinka ko a rigarka ko jininka yana zuba a jikinka za ka yi sallah a nan akwai nutsuwa ba sai mu da maganar nutsuwa ba ana ko ba nutsuwa a yi sallah in dai lokacin ta yayi wa in kiftin fa in kibtum in kun ji tsoro farjalan to ku sallar kuna tafa da kafa aw nan ko ku sallar kuna gudu akan abun hawa akan raƙumi kuke gudu akan alfadari kuke gudu akan doki kuke gudu akan mota kuke gudu a duk yadda hali ya samu Allah maɗaukaki ya ce iza ɗama anantum ko iza amintum to amma in kun abuntu an sauke tutar yaƙi abokan gaba ga su can nesa kuma ga kunan nesa da su cutar yaƙi ta sauka to amma duk da haka kuna ganin ba zai yiwu gaba ɗayanku ku fara sallah ku sa limami ɗaya duk gaba ɗayanku kuna bin sa ba to ku tsaya a ragen tsakani rabi su bi liman rabi su tsaya suna tsare ko abokan gaba za su dawo a ganin ba sauke tutar yaƙi aka yi ba kora aka yi amma sauke tutar yaƙi aka ba matsala sai a haɗu jam amma in ba sauke tutar yaƙi ba to dole a samu rabi sun tsaya don tsara abokan gaba a yi sallah da rabi in sallar mai raka'a hudu ce tafiyar ba ta kai ƙasar ba liman zai yi sallah raka'a biyu da jama'ar farko sai su tashi su ciko raka'a biyu da kansu sai su tahiya su salama liman yana nan yana zanne sai wa'yancan su taho sai ya miƙe ya ci gaba da yin addu'a a tsaye sai su kabbara harama a bayansa in ya raka a biyu da su sai ya ta ya salama nan ɗin da suka zo daga ƙarshe sai su tashi su ci ko raka a biyu da kansu tukunna su salama kenan, in ko sallar ta kai ƙasarun to raka a ɗaya ne da jama'ar farko su ci ko raka a ɗaya da kansu in sun ci ko raka a ɗaya da kansu sai su tafi wajen abokan gaba wa'yancan da suke wajen abokan gaba sai su zo su kafara a bayan liman in ya raka'a ɗaya da su ya cika sallarsa raka'a biyu dan ya raka'a ɗaya da jama'ar farko su ma jama'ar ƙarshe ya raka'a ɗaya da su su sai su ciko raka'a ɗaya da kansu su ma su tahiya su salama su koma wajen abokan gaba shine Allah madaukaki yace fa in kiftum farjalan aurukubana in kun ji tsoro to ku yi sallar kuna tafa da kafa ko kuna kan abin hawa fa iza kama anantum afa idza amintum in kuka nutsu ba kwa tsoron abokan gaba fadhkurullaha wa ambaci Allah ay sallu kama allama ku salla sallah kamar yadda Allah ya sanar da ku ana sallah a sa limami a sa mai kiran sa mai ikama yayi ikama jama'a a kabbara a bayan lima shine wato kama allama kun malam ta Kunu ta alamuna kamar yadda Allah ya sanar da ku ilimin da da ba ku ga kun san shi ba daga baya Allah ya sanar da ku ai a abin ta'alimihi kafin sanin wannan ilimi da ba ku san yadda za ku yi ba to amma yanzu tunda wannan aya ta ta karanta da yadda za a yi ko yanzu ne halin ya fara aika ga mun san aya ko to Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wannan aya ma tana magana akan matar da aka sake ta a matar da mijinta kai ya mutu matar da mijinta ya mutu an ce ta zanna a gidan mijin ta kare ta kaba har ma ‘yan uwan mijin su samo mata wanda zai aure ta in ta aure sai ta tashi daga gidan wannan miji da ta mutu a gidansa ta koma gidan sabon miji to sai Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda suka mutu daga cikin ku wa yazaruna azwaja sai suka bar mata wasiyatan suka yi wasiya abin li azwajihim ga matan nan nasu mata'an ilal hauli ajiyar da matan nan tsawon shekara guda ba wata hudu da kwana goma ba kawai mutum da zai mutu wa ga kannansa maza sai ce ware ko na mutu matana da wance da wance da wance ko kuma mata ta wance a ƙadar matarsa ɗaya ce kar a fidda ita daga gidan nan ku ci gaba da kyautata mata sai an yi shekara to kar ku yadda ku fidda ita duk namijinta ya ce kar a fidda ita sai an yi shekara ku ƴan uwan miji ku yi haƙuri kar ku fidda ita sai ta yi shekara mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ajiyar da su datsi tsawon shekara guda banda a kar a fidda su ai la yukhrijun abin warasatul mayyiti kar la hunna warasatul mayyiti kar magadan mamaci su fidda waɗannan matan ko dan a raba gado ai gara su fita ba a raba gado ko mun dade wanda za a inda iya tsawon shekara guda ne kar ku kore su ku bari har sai an cika shekara guda din tukunna a raba gado Shi ne Allah maɗaukaki yace ce, eh, fa karajina, amma in matan da mazansu suka ce kar a fitta su a jiyar da su daɗi har shekara guda sai matan suka ce a'a mutun da mun cika idda mun gama wannan takaba ba za mu iya zama ba za mu koma gidan iyayenmu to wannan ku ɗan uwan mamaci ba abin tambaya ba ne a gaban Allah cewa kun saba Allah ba zai tambaye ku ba ba ku kuka kore su ba su ne suka ga dama suka fita saboda haka aka ce wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da matan suka aikata dan ganin damar su min ma'arufin amma shi ma abin da suka aikata din abu ne wanda yake shari'a ta san shi yayi daidai da shari'a ba dan su fita wato saboda kamar a ce a gidan miji lokacin da suke gidan mijin da ya rasu ba a barin waɗansu mutane su shiga wajensu sai suka ce wannan kuntatawa ai ta yi yawa gara mu tashi mu koma can in ce ai ba za a hana mutane zuwa wajen mu ba kaga wannan abu ba dan ba dan Allah za su yi ba amma duk da haka ku ƴan uwan mamaci ba ku da laifi inda laifin ba ya koma kansu ku dai kun kubuta a wurin Allah saboda haka sai Allah madaukaki yace um, wallahu azizu Allah ho mabuwayi ne hakimin kuma Allah mai hikima ne cikin buwayarsa ya sanya wannan hukunci don shi mai buwaya ne a mulkinsa cikin hikimarsa ya sanya wannan ka'ida kai dan uwan kai mijin mata kana iya yi wa ɗan uwanka wasiya ko ka mutu kar a fidda matarka daga gidanka har sai ta yi shekara guda kuma a riƙa taimaka mata ana jiyar da ita daɗi in an cika shekara sannan kuma ta fita wannan duka ka'ida ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin littafin alqur'ani anan suratul baqara dan masu hankali su koyi dabi'a daga alqur'ani sai Allah ya ce bayan haka Allah ya sake maimaitawa kar ka saki mata don kuna zanna lami lafiya rannan rikici ya zo aka kasa haƙuri sai ka ce ka sake ta kar daga wannan sakin ya zama mai kayanta kawai za ta yi ta koma gidansu ba abin da kai mata na kyautatawa in kai haka baka zama cikakken ahalin sunna ba me ya kamata ka yi a matsayinka na ahalin sunna in ka sake ta ka je ka duba kyawawan zannuwa ko na dubu biyar biyar ka haɗa mata da takalma na wanka da na ado ka haɗa mata da wani ɗan sabulu da man shafuwa da turare ka ce to Allah ya taimake mu Allah ya baki wanda zai aure ki cikin sauri in kin gama idda ni kuma ni ma Allah ya taimake ni da wacce zan aura dama ubangiji ya hukunta wannan a tsakanin ni da ke kuma sai mu rungumi wannan kaddara tasa amma wannan na baki fi sabilillahi dan ki je ki daura in kin fara zawarci saboda haka aka ce wannan kyautatawar imamu mali ya ce karamar kyauta ke babbar kyauta yanzu ka duba babza ka saya mata ka ce a rika mata haya ka ce wancan to ga wannan a rika muke haya kudin shigowa ya rika ba za ta zina ba in Allah ya yarda wallahi su matan abin da yasa suke zuwa su zina don su ci da kansu ne don su taimaka wa kansu ne don an daina taimaka musu iyayensu ba za su taimaka musu ba ‘yan uwa ba za su taimaka musu ba, abokan arziki ba za su taimaka musu ba, to ya za su riƙe kansu. Saboda haka ne ma annabi ya ce, asai alal arni na fikal mujahidi fi sabilillah wanda yake taimakon bazawara har ta har ta aure kamar wanda ya ɗauki takobi ne yana yaƙi don ɗaukaka addinin Allah. Saboda haka a taimaka wa bazawarai, balle kai da ka sake ta, kai mata kyakkyawar sallama, wadda za ta je ta samu rufin asiri kafin ta aure saboda haka Allah madaukaki ya ce kuma yin haka din haƙƙan alal muttaqi haƙƙi ne akan masu da kokin Allah na'am kazalika kamar yadda aka gaya muku ana yi wa mata in an san su dinna yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun lalle ne kwa zamo masu hankali kar ku rika daibowa kayan matan ku kuna watsowa kofar gida wai dan ranku ya ɓaci a yanzu a lokacin da ake ɗaura aure a nan masallacin misali sai ka ce amma wani dan da ta ƙasa mure wallahi zan watso kayan ta waje za a ɗaura aure? da Allah za a ɗaura ba za a ɗaura ba to tun da kuwa ka san a ranar ɗaura aure wannan abin da kake da ka faɗa ba za a ɗaura auren ma da kai ba to ka ji ka ji tsoron Allah kar kai a zanna da su cikin mutuntawa har a rabu cikin mutuntawa ka mata roƙon Allah Allah ya bata nagari kar ka ce ai za ki gani a gaba to wa ke ka faɗa haka ka ce Allah ya taimake ki a gaba ko mun walakanci da ka mata kar ka ce ai za ki ga sakamako a gaba kar ka faɗi wannan saboda haka zaton alkhairi ake wa musulmi kuma kuskure tsakanin mata da miji wallahi ko mun wadatar ka ta iya walakanta ta kuma za ta iya walakantar da mai wadata ta je ta auri talaka ta zanna kuma za ta iya fita daga gidan talaka ita talauci ne ba ta so in ta samu mai wadata sai ta zanna ba irin yadda ba a samu wallahi ba ta sai ta fita a gidan mai wadata ta zanna a gidan dan garuwa wallahi ana samu saboda haka kuma Allah ya ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati in maza da miji miji da matarsa suka rabu to Allah bai wadatar da kowa a cikin wadatarsa saboda haka Allah ya wadata kowa cikin wadatarsa wato ba baki ake wa mutane ba karkace ce ai karkata ce ai ka ga sakamakon abin da ka mu kar kuma ke kai ka ce ai za ki ga sakamakon sakamakon walakancin da kika mu kowa ya hakuri da cutarwar da aka masa a yi addu'a ai addu'ar Allah ya taimaki kowa kawai karka ce Allah ya saka maka abin da taimaka abin da taimaka na walakanci da Allah ya saka maka kaga ita ba ta shiga cikin nutsuwa ba to ka yafe mata ya ba a ce ka nemi sakamako a gaba sai Allah ya ce mutane waɗanda suka kauce wa dokar Allah Allah ya nuna musu aya a fili wato an ba su dokoki ga yadda za su suka gibi sannan kuma sai suka ji tsoron ya kamata su fita su bar garinsu domin suna ganin annoba tana faruwa a garin gara su koma inda ba za su mutu ba sai Allah ya ce su mutu a hanya sun bar gari ba su je garin da za su je ba sun mutu a hanya mutuwa ina ne ba ta samu mutum ba ne Allah yake ba da labari alam tara shin ba ka sani ba wato ta Ajibin. neman fahimta ne na mamaki kai mamakin waɗannan allazina karaju min diyarihim waɗanda suka fita daga gidajensu wahun uluhun su dubbai ne ba dubu ɗaya ba wani suka ce dubu hudu ne wani suka ce dubu takwas ne wani suka ce mutum dubu goma ne wani suka ce mutum dubu talatin ne kai wasu ma sun ce mutum dubu arba'in ne wasu ma sun ce dubu saba'in ne duk sun fita ne saboda mai hazar almauti don saboda tsoron mutuwa annabi ya ce in bala'i ya sauka a garin ku kai haƙuri kar ka gudu amma in baka shigo garin baka ji bala'in yana, sauka kar ka shigo to su sai bala'in ya sauka sai suka ce za su gudu su bar garin Allah maɗaukaci ya ce masu faƙala lahumullahu mutu Allah ya ce musu ku mutu sai suka mutu sun ya hun sannan sai Allah ya rayar da su ya ce ban gaya muku mutuwa a hannuna take ba ina ne bawa na zai je mutuwa ba ta same shi ba gashi kun fito kun bar garin naku kuma gashi kun mutu to amma dai gashi an rayar da ku samaniya ayyamin au akasara an rayar da su sun yi kwana go kwana takwas ko kuma kwana goma an ce da sun rayu bayan mutuwarsu har kwana takwas amma kowa yana jin warin mutuwa a jikin ɗan uwansa a cikin waɗannan kwanakin Allah maɗaukaci ya ce walakin abin sun ahayahun ko inna Allah la fadalin alan nas lalle Allah mu abucin falala ne ga mutane walakin na akasaran nas sai dai yawancin mutane la abin um, hum wa humul kufar su ne kafirai la ya alamuna ba sa sanin wato yadda hikimar ubangiji take ko kuma la ya shukuruna ba sa godewa wato fallala ta ubangiji Allah ya yi wa bayinsa fallala Allah ya yi bayinsa baiwa mai yawa wasu abubuwa an sauƙaƙa su dan saboda ‘yan adam su ji daɗi su yi godiya su gane yadda Allah yake son su kuma su bi dokokinsa amma ba duk kowa ne yake iya ganewa ni'imar Allah ya mata godiya ba sai ‘yan kaɗan daga cikin bayi kuma dama shaidan ya yi alkawari ya ce ba za a samu masu godiya a cikin ‘ya'yan adam masu yi wa Allah godiya ba sai ‘yan kaɗan ya ce sun mala'ati hun min a aydihim wa min khalfihim wa an sha wa an shama'ilihim wa la aka sarahun shakiri zan zo ta gaban su zan zo ta bayan zan zo ta daman zan zo musu ta hagu zan hada su duk abin da kace su yi duk abin da baka so shi za su yi kuma sai ka samu mafiya yawansu ba sa iya gode maka balle yanzu a Najeriya masu wadata kuka suke talakawa kuka suke yara kuka suke maza kuka suke masu mulki kuka suke wayanda ake mulka kuka suke ba wanda zaka ji alhamdulillah a bakin su sai yan kada kaga wannan ai masifa ce in masifa ta sauka a ƙasa to wannan shi kansa shi ma masifa ne a samu ba a iya wa Allah godiya wallahi ba karamar masifa ba ce Allah ka samu rika godiya ga ni'imar da kai mana Allah ya ba wa ya ba mu lafiya in wayansu ma ba su da lafiya daga cikin mu ai suna da lafiya Allah ya ba wasu wadata in wasu talakawa ne daga cikin wasu suna da wadata Allah ya ba mu dukkan wata nutsuwa in wasu ba su samu wannan nutsuwar ba mu mun samu to me yasa ta bangaren da muka samu ba a jin godiya a bakin mu wannan hatsari ne ba wallahi wa in tashkuru yardahu lakum Allah ya ce in kuna godiya Allah zai ƙara yarda da ku amma in ba a godiya fa kaga Allah ba zai yarda da mu ba kenan saboda haka wa in Allah ya yarda da su su yake karɓar addu'ar su wanda Allah ya yarda da su su yake karɓar kyautar su wanda Allah ya yarda da su su yake karɓar sadakar su to in ba mu zama daga cikin wanda Allah ya yarda da su ba mun taɓe ne ko ba mu taɓe ba Allah ka taimake mu da godiya gare ka sai Allah ya ce Allah yana hana zaman banza, Allah yana umarni a tashi a yi kazar-kazar, addinin musulunci baya ɗaguwa sai an ɗaga shi, addinin musulunci kuma yana ɗaguwa da dukiya, addinin musulunci yana ɗaguwa da ilimi. addinin musulunci yana ɗaguwa da ƙarfin masu ƙarfi addinin musulunci kuma yana ɗaguwa da takwabi a tashi a yaƙi don haka Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yi yaƙi don ɗaga addinin Allah wa alamun ku sani annallaha sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum game da maganganun da kuke yi alimun kuma Allah masani ne bi ahwalikum da halin da kuke ciki kuna jin daɗi a Najeriya ko ma kwaji, kuna jin daɗi a jihar Bauchi ko ma kwaji, duk Allah ya sani ko bai sani ba Allah ya sani to duk abin da zamu faɗa ko abin da zamu faɗa ne wanda Allah bai sani ba to mu ce ya Allah mun gode maka Allah ubangiji ka taimake mu Allah ka tsamar da mu daga halin da muke ciki mummuna Allah ka kai mu halin da zamu ji daɗi Allah ka kyautata mana Allah ka dama ka kyautata mana ka ƙara mana kyauta daga cikin kyautarka to wayannan maganganun su ya kamata mu rika faɗa ba mu rika kuka washi kullum kullum ba mu ku sani annallaha sami'un ali Allah masani ne kuma wato mai ji ne yana jin halin da muke ciki kuma yana sanin halin da muke ciki za mu tashi a aya ta ɗari biyu da arba'in da biyar aya ta ɗari biyu da arba'in da biyar man zalla biyu ƙurdullah ƙaradan Wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah muna roƙonka cikin wannan wata naka mai alfarma watan Ramadana Allah ka gafarta mana kura-kuranmu. Allah ka gafarta wa marigayen Allah ka ji kan marigayen mazan su da matan su Allah ka gafarta musu rayayyu da muke tare da su Allah kai wa rayuwar albarka tare da su baki da Allah ka taimaki sarakunanmu na mulki Allah ka taimaki jagororinmu na ilimi Allah ka taimaki jagoranmu na addini jagororin mu na addini dawainiyar da suke don ci gaban addinin musulunci Allah ka kare darajarsu Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah ka sanya hutu ne ranar tashin alkiyama sakamakon wannan ɗawainiya da ake yi wannan azumi da muke Allah ubangiji ka sa karɓaɓɓe ne Allah ka karɓa azuminmu mu yaran mu da manyan mu a gaba ɗaya Allah ka karɓa mana azumin Allah muna roƙonka ka ƙara mana zaman lafiya a ƙasar nan tamu Najeriya Allah ka ƙara mana zaman lafiya a ƙasar nan tamu Najeriya Allah ka kare mu daga sharrin cikin gida Allah ka kare mu daga sharrin waje Allah masu kyakkyawar manufa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ɗaukaka su wanda ba su da kyakkyawar manufa Allah ka juya manufarsu mummuna ta dawo kyakkyawa in ba su da rabo akan haka Allah ka kauda su gefe ya zamo mutanen ƙwarai sun yi jagorancin wannan ƙasa ta tafi kiliya Allah ka taimake mu Allah Abdurrahman sai a muna addu'a kuma a sa Alhaji Musa cikin addu'ar Ubangiji Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi da dukkan sauran jama'ar musulmi baki ɗaya